a wannan majalisi namu da muke karatun aƙida da suluki a kowace laraba kuma a irin wannan lokaci wato bayan sallar asubahi a wannan masallaci jami'u na muawiya tabni abi sufyana radiyallahu anhuma littafin mu na farko shine littafin al a fi i'tiqad na babban malami al-hafiz العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي عليه رحمة الله تعالى والنزي زمدي للسمنا عشرين دبير إن شاء الله أتكل التاف ما لينا تا لسا منا صفوفا ألا ودندا يوجب من إيماني يقدر تيسا أتنزوتي يرسى هم يبوتا وألا سبحانه وتعالى دسوه waɗannan sufofi dukkaninsu sun tabbata ne a littafin Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani da kuma sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam wato a hadisansa ingantattu za mu tashi sifatun ru'uya sifar yiwuwar tabbas za a ga Allah ran lahira a duniya ba wanda ya ise ga Allah amma a lahira to Allah maɗaukacin sarki kamar yadda za mu gani yi bayani a kan cewa masu imani za su gan shi kuma ganin nan gani da idanuwansu za su ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa muna ciki wannan ganin Allah da mummunai za su yi ya fi shiga aljanna shi wanda ya shiga aljanna zai samu wannan falala kuma mummunai Allah zai tabbatar musu da cewa wannan ni'imar ta ganinsa ta fi shigar da su aljanna da ya yi kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ne cewa ajma'a ahlul haqqi masu gaskiya sun yi ijma'i wanda suke kan gaskiya wanda suke kan aƙida sahihiya sun yi ijma'i ba a samu wani da ya saba ba a cikinsu wattafaqa ahli tauhidi wa sidqi sannan ma'abuta tauhidi da bin gaskiya sun yi ittifaki annallaha ta'ala yura fil akhirati cewa lalle Allah za a ganshi a lahira kama ja a fi kitabihi kamar yadda ya zo a cikin littafinsa alkur'ani wa sahha an rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda ya inganta daga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye shi mala ya ce qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه وسكوتي يومئذ أولنا الرانا ناظرة سنا ما سك حسكي لكلي سبودني إلى ربها ناظرة سبودا ذات قلق بنجلس ذات قلق بنجلس al-imamu al-baihaqi a cikin littafin sa al-i'tiqad yana cewa an-nazar na da ma'anoni da yawa a harshen larabci akwai nazru ba. akwai nazru lintizar sannan akwai nazrul ra'sati war rahmati sannan akwai nazrul ru'yati a harshen larabci idan aka ce nazara to akwai Na zahu li atiba shine mutum ya zauna da kwakwalwar shi yana tunani balarabe yana cewa zuru fi amrika sa'anzuru fi amrika kaga anzuru zan duba lamarinka in ka ce zan duba lamarinka mai kenan zan yi tunani game da shi kamar yadda bilqis kamar yadda ake ce mata sarauniyar taba'u ta ce ƙala sanangur annabi suleiman ma da kansa kai ƙala sanangur a sadafta an kunta min alkyaji sanangur ai sana'atabir sanatafakkiyar fil'am za mu tsaya mai tunani game da wannan magana da ka kama ne ya kai hudu-hudu da ya je ce ni wajen tumra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay' ولها عرش عظيم تجين سيتي سننظر سننظر أي سنعتبر وأن ما لم يسكي تمشي نظر لاتباع في نبي شيني نظر التف... نظر الانتظار إيه. شيني كم إتب الإستكي فناظرة بما يرجع المرسل فناظرة bima yarji'ul mursalun nadira na ai muntazira za mu jira mu ga waɗanda muka aika su je garin annabi Sulaiman su dawo za mu ga me za su dawo da shi wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyati da yake siyasa ce bata ce za mu yaƙe shi ba ya yanzu abin da za a yi shine bari mu shirya a kai mishi kyauta ma duduwar kyauta fanaziratun aifa muntaziratun kenan kaga shi ma nazira to sai nazarun rahmati eh. shine ka tsaya ka kalli ka kalli abu amma tautayinsa kake balarabe yakan yi amfani da lafazin nazara yana nufin ne tausaya wa mutum to sai na ƙarshe shine nazarin ru'uya a nan wujuhun yawma na zira ila rabbiha zira wasu fuskokin a ranar lahira za su kasance zira masu haske masu ƙyalli saboda ne ila rabbiha zira saboda za su kalli ubangijinsu za su ga ubangijinsu ay rauna rabbahu ya rauna rabbahu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin annazaru da al'idirak domin Allah ya kore wa kansa al'idirak ya ce la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latifu al la tudrikuhu al idanuwa ba za su ga Allah madaukakin sarki ba fi idirakinsa min idiraki shine su ce gashi hakikatan ga yadda yake in an ce a jarakahu shine ka gane abu yadda yake asalin shi amma gani daban za ka iya ganin abu qattara shai a lam tudrikhu to da ka gani Allah ya tabbatar da gani amma idraki Allah ya kore to daga Allah subhanahu wataala za a ganshi a lahira mummune za su ganshi gashi nan wannan aya ta tabbatar aqida ahlus sunna wal jamaa mummune za su ga Allah da idanuwansu za su ganshi da idanuwansu amma a sun tabbatar da cewa za a ga Allah amma sai suka ce ne lamin jihatin wahida shi yasa da suka zo sharhin hadisin la tadamuna sai suka ce la tadamuna ai la tatadammanuna ba a waje ɗaya za a gan shi ba tunda aqida su aqida asha'ira suna suna kura istiwa'i cewa Allah ya daidaita akan al'arsh suna cewa in ka ce Allah ya daidaita akan al'arsh kai wa Allah wuri aka ce waye ce a ina wannan lafazin naku na bid'a a ka'idar aƙida duk abinda bai zo a nafi ba to ka guji amfani da shi dukkan nasusun shari'a ba inda Allah ko manzon Allah sallama suka yi magana wani abu mai suna makan ko jiha babu Allah ta'ala in ya tashi bayanin kansa cewa yake istawa ala al'arsh ya daidaita akan al'arshi. in kai ka fassara ka ce makan ko ka ce jiha to kai ka fassara amma Allah cewa istawa ala al'arsh ka fassara cewa daidaita akan al'arsh yayi daidaita ba mu sani ba sannan za a gan shi annabi sallama ya tabbatar Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da za a ga Allah madaukakin sarki cewa ba za a gan shi a wata jiha ba ko a wani bangare ko a wani wuri to wannan lafazin na bid'a ne a sha'ira sun tabbatar da ganin Allah madaukakin sarki amma kuma sai suka ce la yura min jiha wa la yura fi makani ba za a gan shi a wuri ba ko ina kawai ga za ka gan shi wannan duk tafatil rarraba bayani ne wanda shari'a ba ta zo da shi ba kai imani za a gan shi kuma ganinsa ni'ima ne ya fi ni'imar aljanna girma ya fi ni'imar aljanna daɗi kamar yadda za mu gani a cikin hadisi tabbatacce to wannan shine so da ka sifatun ru'uya sifatun sabitatun lillahi tabaraka wa ta'ala ala anna almu'minina yarawnahu bi a'yani wujuhihim za su ganshi da idanuwan fuskokinsu za su wani ba zai ce matsa ba kowa zai ganshi so daga wannan ayar wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira mu'tazila waɗanda daga cikinsu a sha'ira suka ɓalle to amma ba su gama ɓallewa ba eh, an fitar da abu abu akwai ƙura a cikin shi bujib da ne duka wajen sai ka shiga wajen ka daɗe da ka fito har za ka daɗe kafin ka gama kakkaɓar ƙuran nan da ke jikinka to a sha'ira asalinsu daga mu'tazila suke malaminsu abu ali aljabba'i shi ne malamin abulhassan al'ashari rahmatullahi alaihi shekara arba'in ya zauna a matsayin kanin abin nan mijin mahaifiyarsa babansa ya rasu ti mahaifiyarsa ta auri abu ali ya zauna a ƙarƙashinsa shekara arba'in yana karatu a wajensa ya zama shi ne ma in benin yake karatu kuma duk ma'utazilanci yake karantar da shi aƙidar da aka gina ta akan zallar hankali ba nasi a wajensu duk nassin da ya saba wa hankalinsa to za su bige shi su ɗauki hankalinsa su yi aiki da shi kuma hankalin kowa daban yake to shi ne har lokacin da suka samu rabuwa tsakanin shi abu ali da abul hassan al'ashari shi ne shi ma sai ya kafa tafiyarsa sai ya zama yana masa raddi da irin tsarin da yake kansa eh, shi ne da suke cewa muharabatul mar'i bi nafsi silahi a yaƙi mutum da makamin shi to a wajen yin wannan tun da hankali yake amfani da shi shi ba an samu kurakurai masu yawa to su mu'tazila su kwata-kwata mace da za a ga Allah domin dama ka'idar su ita ce suna korewa Allah kowace sifa ba za tabbatarwa da Allah siffofi to daga cikin siffar da suka kore akwai ganin Allah ranar lahira suka ce ba za a gan shi ba su kwata-kwata su ne ma'utazila wanda ya yaƙi a kan wannan eh, abin nan aƙidar tasu wato ya goyi bayanta a cikinsu yake ya saman mata eh, dalilai na hankali da kuma murɗa na sosa akwai zamakshir al'imamu mahmudun az-zamakhshari babban malami ne amma yana cikin mu'tazilawa ya rubuta tafsirinsa al-kashaf Si haqa'iq at a ciki duk ayoyin da suka zo suke magana akan ganin Allah ran lahira da sufofin Allah ya murda ma'anarsu to daga ciki shine yake tawilin wannan aya wujuhun yawma idin nadhiratun ila rabbiha Ya ce ai nadhira ya ce ila ɗin nan ila wai ni'ima ce sai ya fassara nazira da waccan muntazira ɗin shi ila rabbiha naziratun ai muntaziratun ila rabbiha ila sai ya ce ai ni'ima ake nufi wujuhun yawma idin nazira wasu fuskokin a ranar gobe al'iyama naziratun suna ƙyalli suna haske saboda mai ila rabbiha nazira أي منتظرة نعمة ربها سناجر النعمة أبنجد سأباد يتي إله مفردين الآلاء فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربكما تكذبا الآلاء أجيب الله يافي مش to shi ne sai malamai sun masa raddi a cikin raddin da ya mun faɗi wancan cewa ai lafazin annazar dama ma'anoninsa guda hudu ne hmm? to shi na nazira na jira suka ce duk lokacin da ka gan shi dama dole sai ya zo da ila hmm. eh. ila ba baya zuwa da ila yawwa muntaziratun ni'mata rabbiha kaga da ya tashi fassara gashi إلى ila take bai منتظرة إلى ila ربها لا ba وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر هذا نظر إلى القمر هذا نشمام قلوني ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا ألا ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي رواية سترون ربكم عيانا jarir min abdullahi al-bajali sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunna julusan wata rana muna zaune lailatan a wani dare ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari sai manzon sallama ya kalli wata kaga nazara ila wannan ma sai zama shari sai ya fassara ya ce fanta zara alƙamara kaga fana zara sai ya kalli ilal ƙamari wata sannan ga waƙoƙin larabawa nan da suke tabbatar da nazara in ya zo da ila yana nufin gani ne da ido zuhul kaisi yana faɗi a cikin kasidarsa lamiyya sai yana cewa nazartu ilaiha ko ba kai ce ba نظمت إليها والنجوم كأنها مصابيح غعبان تشب لقفالي نظمت إليها شينا كليتا هنا يبان وديكي يبا والنجوم نظرت إليها نا كليتا والنجوم كأنها الهالي ألوقة توراري كيكا شيسو مصابيح غربان إرم فتلوني دا أكي سا وقستو Eh, tushabbu li kuffali wanda ake sanya su zama alama ga matafiya in sun zo gari to su zo wajen shi in suna neman taimako ya taimaka musu Har ya ce me nazartu ilaiha nazartu ilaiha kaga ai ra'aitu ha na ganta da ido na to shine fa nazara ila al-qamari sai manzon Allah sama ya kalli wata lailata 14 daren sha hudu har ya zama badar ke a cikin ayyamul bi wata ya cika ya batsi dare wata ɗan daren sha hudu sai maza sama ya kalle shi wannan malamai suna ce masa a tarbiyatu binti hazil fura ko a tarbiyatu bil sai ka ga wani abu yanzu ya faru sai kaga ya kamata ka karantar da mutane darasi a kansa ko ka yi amfani da shi a wajen misali Su yana da tasiri ana gane shi sosai ana gane shi sosai ina jin ran ma mun yi bayani a kansa da muke bayani akan rahma Allah فقال في من زال تسميتي إنكم سترون Wallahi lalle ku za ku ga Ubangijinku. kama ta rauna hazal kamara kamar yadda kuke ganin wannan wata ne manzan sama yake kamantawa yana kamanta gani da gani ba yana kamanta abin da ake gani bane da wanda za a gani ai suna ganin wata to ba annabi sallama yana kamanta Allah da wata bane hashahu subhanahu manzon sama ba zai yi ba Allah Allah ya tsare shi abin da yake kamanta shi ne yadda kuke gani wani zai ce wani matsa idan wata ya fito ya ba kana cewa wani matsa ban gani ba kowa zai gan shi kowa zai gan shi masu imani za su gan shi wani ba zai ce matsa ba wani ba zai ce a ni ban gani ba sai dai mutum makaho ne wanda ba zai gan shi ba a wannan lokacin to shine makahon lahira makahon lahira kuma kafiri ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى duk wanda ya zama makaho a duniya bai ga gaskiya yi aiki da ita ba ya butulce wa addinin Allah to fa huwa fil akhirati a'ma a ranar lahira zai zama cikin makafi wa na'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma ka ga makahon lahira kenan ba zai ga Allah ba amma masu imani waɗanda suka bi dokokin Allah suka yi haƙuri suka jure da fitinin duniya da abubuwan da aka haramta musu suka tsaya iyaka inda Allah ya umarce su to za su ga Allah madaukakin sarki Allah ya sa muna ciki shine shine innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamara irin yadda kuke ganin watan nan la tadamuna fi ru'yati ba kwa jin an zalunce ku wani ya ce ka kare min a wajen ganinsa zama shi ne ai ma asabahu zaimun azzaimu azzul baktul Haq. wani baya cewa an tauye masa haƙƙinsa bai gani ba in aka ce la tadamuna ba a waje ɗaya kuce ba kun cakuɗa shi yasa a sha'ira sai suka zaɓu ووجن شدة لا تضامون أي لا تتضمنون أي لا تجتمعون في مكان واحد لرؤيته هكذا فسر حميد الإمام البيحقي يفسر عند الإمام البيحقي ألا يأتي مسينة نزع أشعرية تشيني أما فسر da من أهل السنة suka تافي tafi أكرنت حديث a la tadamuna la tadamuna fi ru'yatihi ay la yusibukum daymun ba za hana ku ganin sa ba za ku gan shi kowa zai ganshi in yana da imani matsalar ita ce mutum bai shiga aljanna ba amma duk wanda ya shiga aljanna ta zai ga Allah shi kuma me sharaɗin shiga aljanna imani wallahi wanda bai da imani ba shi ba aljannar Allah Allah ka tsare shi sa duk yadda za yi ka tabbatar da tauhidin ka kafin ka mutu kada ka take ka mutu baka da tauhidi ka take ka mutu baka da imani duk yadda za ka yi ka roƙi Allah ya tabbatar da kai lokacin da zaka cika ka cika a bisa tauhidi a bisa imani sannan kada ka yadda da waɗanda za su zo su halasta maka komai su ce maka yi mummuni baya kafarta musulmi baya kafarta a daidai lokacin da suke wannan bayanin sai ke ta mamaki wai sun kulla abuwabin riddati da akamul murtad babu buka babu ridda da aka kulla a cikin littafan sunna da littafan fikihu sannan duk hukunce-hukuncen da suka shafi wanda ya ridda ba su kenan la shirya sannan suwa sai na abubakar yaƙa waɗanda ake ce musu ake cewa yaƙin da ya tanin murtaddi me suka yi ƙage aka musu kenan an kafarta musulmi ɗan uwa kada ka yaudaru musulmi shi ya fi cancanta da a masa gargaɗi a game da kafirta domin shi ya riga yake cikin musulunci duk ayoyin da suke magana akan gargaɗi kan abar musulunci to da musulmai ake su waɗancan gayyato ta ake su zo su shiga musulunci hadisan da suke bayani akan rinde da musulmai suke cewa musulmi ya yi hankali yadda yake da fararen kaya to kai yabi inda ake zuba kwalta kai yabi inda ake yin bakin fenti mutum ya sha fararen kayan shi wanka tes daga sama har kasa ya sha fararen kaya sai ya zo inda ake bakin fenti shi ko fenti yana da yana da wani sambatsi zai wuya ka zo inda aka yi fenti baka samu tsara ba ba ko da wajen dan sawa ne ɗan sai shiga sun dan jefa fentin a jikin bango sai a samu wani ɗan tartatsi sai ya same ka a rigarka ba ka gane a lokacin ya same ka wani zubin sai ka ji za ka cire rigar sai ya gane ashe fenti ya same ka to ne misalin musulmi da shirka da kafirci kada musulmi yana cikin imaninsa ya rika kuma wasa da imaninsa hayyabar musulunci Allah shi kyauta shi ne sai manzo Allah sun ya ce daga cikin sabubban da za su jawo ku shiga aljanna kuma ku ga Allah fa in istata'tum alla tughlabu ala salati idan kun samu iko da ka'arin jaye ku bacci ya hana ku tashi ko wani kasuwanci ko wani aikin ofis ya hana ku ala salati akan wata sallah qabla tulu'i shamsi kafin alfijir ya keto nan kaga bacci kenan qabla tulu'i shamsi ba abin nan kai ba asuba ba ba ba sallar dare ba abin nan sallar asuba ake ake kwadaitarwa kada ka bari bacci ya hana ka an tugulaba ala salatin qabla tulu'i shams kad ka bari rana ta fito ba kai sallah asuba wasu kuma malamai suka ce as-sala nan ana nufin zikiri ne zikirin bayan sallar asuba wa qabla ghurubiha sannan kar ku shagalta da kasuwanci kuna kasuwanci har ku bari la'asar ta yi ta wuce magariba ta yi ba ku sallar la'asar ba fasta'alu to ku aikata haka kakka saki waɗannan sallolin guda biyu da asuba da sallar la'asar suna da sammaki sallar asubahi lokacin bacci ya fi daɗi in an yi sanyi a gari to sai gab da alfijir ya keto sai kuma daidai lokacin za ka ji wani ɗimi mai daɗi ya zo ko mara lafiya ne daidai lokacin sai bacci ya kama shi kullu ra'ayi mutum zai kwana bai yi bacci ba tun farkon dare sai gab da asuba sai kawai sai ya zo bacci kuma ya lullube shi sai a ce ai ya samu sai ka je majinyatan su tana cewa ya samu bacci sai ka ji ana cewa lokacin sallah asuba sai a ce bai kai bacci ba tun da Allah ku bashi sai an jima ko Allah taghlabu ala salati qabla tulu'i shams wasu kuma malamai suka ce zikiri ake nufi zikirin safa ake nufi kakka suke kai sakaci da shi haka nan wa qabla ghurubiha faf'alu sallar la'asar ita kuma me sammatsinka sammatsin sallar la'asar yan kasuwa a lokacin suka fi kasuwanci a lokacin 'yan kasuwa ake tuddowa a kasuwa ake shiga tun mutum bai yi wasa ba saboda gari ya sanyi da yawan mutane sun fi son su je kasuwa akwai kasuwar da ake cewa mata fi arha bayan la'asa yi wai da su ba su son su koma da kaya musamman irin kasuwannin da suke ci rana rana din nan tana da ranar ta a mako to in yamma ta yi zai so ya koma da kaya gida to wai kaya sun fi arha haka fa na ji mutane suna cewa yawwa wasu kuma suka ce ana nufin zikirin bayan sallar la'asar duka faf'alu to ku haka wato wannan na cin abin da zai taimaka wa mutum ya shiga aljanna in ya shiga aljanna kuma ya samu arzikin ganin Allah maɗaukacin sarki a cikin aljanna Allah ya sa muna ciki sun makara a sannan annabi sama ya karanta wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al kuma kai ta tasbih bihamdi rabbika kana yaban ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito malamai suka ce nan isharatun ila salati al-fajr wasu kuma suka ce isharatun ila az-zikri dubra salati al-fajr ku dai kasance sallar farilla ake nufi shine wa sabbih ko kuma ana nufin fila abin nan tasbihi wato zikiri sai aka yi amfani da lafazin tasbihi eh, kafin alfijir kafin rana ta fito wa qablal al-ghurub haka nan kuma kafin rana ta faɗi la'asar kenan ko dai sallar la'asar ko kuma zikirin da ake yi na bayan sallar la'asar sune azkaru tsarfayin nahar azkaru tsarfayin nahar zikirin safe da kuma zikirin maraici a cikin hadisai da yawa tasbihi ya zo da ma'anar zikir tasbihi kuma ya zo da ma'anar nafila غير eh, annahu لا يسبه عليها ko غير annahu أنه لا ما ما لم يسبح قبلها ولا بعدها أي wannan kenan wa fi riwayatin a wata riwaya ta tarawna rabbakum iyanan za ku ga ubangijin ku balo-balo da idanuwanku Allah ka sa mu ji mu gan shi shi yasa mai bada ul'amali ba ash'ari ne shi ne da ya zo ke cewa يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال kaga ya tabbatar da ru'uya yawwa mummunai za su ga Allah maɗaukacin sarki bi ghairi kaifi ba tare da an ce ga yadda za su ganshi ba wa tashbihin ba tare da an kamanta cewa ga yadda ganin yake ba wa darbin min misali kuma ba sai an buga misali an ce ga yadda Allah yake ba shine sai yake cewa fa yansawna naima idza ra'ahu kai idan suka ga Allah sai su manta da ni'ima ni'imar aljanna sai su manta domin ni'imar ganin Allah ta fi shiga aljanna daɗi ne sai ce fa ya khusrana ahli li'tizali yace taɗewar mu'tazila ta tabbata su ne suka ce ba za a ga Allah ba kwata kwata shine malami qayyim yake cewa wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nazara al-iyan kama yura هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريبا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن شيء من من ذات الله من فوقهم ثمن ذات قلهك تقال الله يوم الله مدوكتين سكي هو القاهر فوق عباده sannan ar-rahmanu ala al-arshi tawa kamar yadda ake ganin rana da wata ba tare da wani ya ce an matse shi ba a gani ko an kare mai ba kowa zai gani eh. shi ne sai ce wannan ya zo daga annabi salma a matsayin mutawatir sannan alkur'ani ya zo da shi kala biyu akwai tasrih akwai ta'arif in mun zo darasin gaba insha Allah za mu ga ayoyin da suka zo ɓalo-ɓalo ayar baya kaga ta zo da shi a matsayin mai ta zo da shi a matsayin tasirihan ila rabbi hanazira za su ga ubangijinsu to Allah ya sa muna ciki Allah ka ba mu ikon guzirin imani kuma ka shigar da mu aljanna ka ba don halinmu ba sannan ka azurta mu da ni'imar ganinka a ranar gobe alkiyama bayan shigan mu aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in